Wannan gargadi dai ya ma biyo bayan wasu rahotanni ne da ke cewa yayin da ake kokarin maido da zaman lafiya a yankunan numan damsu da kuma karamar hukumar lamurde da suka yi fama da rikicin fulani makiya da kuma al'umma bace ma yanzu haka ma akwai wasu kungiyoyin matasa da ke fakewa da sunan banga suna da mutane a mota suna yi musu kisan ɗauke da dai batun da gwamnatin jihar ma ta ce ba za ta kyale ba da ke ganawa da manema labaran gane da wannan batu gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umar jibrila wanda kwai nuna kaɗuwar gwamnatin ja dangane da wannan sabon lamari ya ma gargaɗi sarakunan yankin ne da su ta dakatar da waɗannan ƙungiyoyi ko kuma duk wanda aka kama ya gamu da fushin hukuma. To maganar numan nan yana damu na kore da gaske kuma ba zai yiwu kullum ana yin eh, abu eh, ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su. Rashin kama mutane nan shi ya sa kullum akan yi eh, sai ga abin da ya faru sai a dinga yi. Mutum ne zai je kashe mutum amma ba za a iya kama mutane da suka yi wannan ba. su ya sa gobe kuma wani zai ce ai ba wani abu ni ma zan je in yi ramako to yanzu shine muka sa hankalin mu mu tabbata cewa ana bincike yanzu na je na ga aiji an tura daga abuja ana bincike ke wannan karo wallahi na rantsa baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi za mu kama shi ko shi waye ne eh, ba daidai ba ne eh, Allah ya haɗa mu ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba to ni wannan gwamnati yanzu in ji bature in office ino mm. ba za yarda ba dole ne a kama wanda suka yi wani abu domin mai domin a hukunta su akwai an da kan tara hanya kan cewa sai a dauki mutum da to ai jiyan eh, an kama mutane an kama su dole ne kama jama'a nan dole ne duk wanda ya laifi dole a kama shi a hukunta shi kuma ko a farkon makon nan ma dai sai da wasu kungiyoyin fulani ma suka nuna damuwarsu dangane da abin da ke faruwa a yankin na kisan dauki daɗe da kuma satar shanu da ake yi Alhaji Jawoji Isa na kungiyar Miyatti Alad da kuma Alhaji Abdulwali na kungiyar Tabital Fulaku sun koma bayan abubuwan da ke faruwa. Abun da ake akan hanyar nan muna ji muna gani mutum yana cikin mota hanyar lafiya zuwa Tinno akwai wanda suka get in ba fulatani ya zo da mashin a karbi mashin din a kashe shi. Ya zo cikin mota a zarin cikin mota din akai a kashe shi kuma gate din nan gwamnati ya zo da gate din nan suna banga don fulani muna kira da gwamnati a dubi wannan abu bayan wannan an dade ana ta sassara mana shanu a kashe su har lahira wasu kuma mu jinyan su da ko mun kama mutum mun kawo shi ga hukuma ba abin da za a yi mana da ko na biyu uku sai ka gan shi abu ne na rikin tsaro in dai gaskiya da gaskiya za a faɗa ya mako dai zuwa yanzu tuni wasu al'ummu da rikicin ya shafa suka soma gyara muhallansu domin komawa to ko hanya fulani makiyaya su ma sun shirya komawan mafin da umar dan buram shine ma shugaban kungiyar miyetti allah jun arewa maso gabas ya ce ba za su koma to amma kuma tarihi ya nuna da bafulatani da janjo sun zanna a nan kan bakin bidiyon nan kamin zuwan wani a wurin banda yango su kaɗai muka samu a tarihi don haka ba mu ga yadda zamu bar wurin da mu bata tarihin mu ba muna kan hanya zamu koma inda iyayen mu da mu suke ya rage wa gwamnati ta sai da za ta yi ta kare mu mafin mar dan kenan da ke ma zama shugaban kungiyar miyatta Allah juna arewa masa gabas Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ina kuke 'yan na ku saurara yau zambiya waka ce za mu yi ta akan haɗa kan najeriya